kama da kasu yanki da izinin Allah muna karanta daya a wata da minti goma da kuma in Allah ya ya shi ya على موسى يوسف ويوسف من الله ولم هذا لا تقبل سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابي قوة جمادى أولى وجمادى ثاني hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama takwas. yayin da ya daidai da sha ga watan uku shekara dubu biyu da goma sha bakwai jiya mun gabatar da karatu a wannan guri mai taken dokar wa'azi a jihar wato dokar aure a jihar kano wajen abin da yake daidai da kuma menene na kusakurai a ciki saboda rigingimu sun taso wasu daga cikin kusan sun san abin da yake faruwa abin da ya fara tasowa daga jihar wato karamar hukumar danbata yayin da aka sanya sadakin mata kada ya wuce naira dubu ashirin sannan aka lissafa wasu kayayyaki da ake so mata su za a siya musu kadai don yin auren da kuma rigimar da ta sake tasowa wajen abin da ya shafi wato yadda ya kamata a ita gwamnati tana ganin ya kamata ta shigo ciki wajen ka'idojin da ya kamata a ce mutane su dinga bi idan mutum yana da mace daya zai karo ta bi, ko in yana da ta bi zai karo ta uku ko in yana da ta uku zai karo ta hudu wanda daga ƙarshe jiya na faɗi wasu haƙoƙi da suka ratayu akan maza su kiyaye dangane da matansu wanda ya zama wajibi su kuma mata mu ba su shawarwari yanzu dangane da abin da ya kamata su kiyaye akan mazajensu Allah subhanahu wata'ala ya tsara rayuwa ba za ta tafi ba mace ita kadai sai da namiji namiji shi ma ba zai tafi shi kadai ba sai da mace da haka da Allah ya tashi rantsuwa da dangogi guda biyu ya rantse da su ya ce wa ma khalaqa zakara wal Allah ya rantsuwa da abin da ya halitta na nau'in namiji da kuma nau'in mace shi yasa malamai suka ce tunda Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn kowane irin abu a duniya akwai negative akwai positive Allah subhanahu wata'ala shi shi kaɗai ne daya ɗayan da babu na sa tattare da shi na faɗa a jiya na ce daga shekara talatin zuwa yanzu daga shekara talatin abin da ya baya daga shekara talatin abin da ya baya mafi yawanci idan mutum ya taso ya ga baban shi da mata uku ko hudu ko biyu to tare ake tsufa tare ake mutuwa ko da sakin aure yana faruwa bai wuce kaso biyar ba daga cikin ɗari kaso casa'in da biyar ana zama zaman aure amma daga shekara talatin zuwa yanzu da yadda idan za a yi aure ake zuwa gidan rediyo a buga invitation card a sanar haka ake duk wanda ya saki matar shi a je a sanar a gurin to sai ka ga ko dai sakin auren su zo kankan da auren ko kuma sakin auren ya fi yawa saboda yadda ake yin sakin aure za a zo masallaci yanzu a ɗaura aure wasu masallatan ma sun buga fom yanzu idan an zo sai an sa sunan amarya sunan ango sunan waliyi daga bangaren amarya sunan wakili daga bangaren ango wanda zai zo ya karba auren sadaki a rubuta wannan wato shi za a ba bangaren mijijin da zai tafi a duniya zai iya ɗaukar wannan certificate din a matsayin shaida ce daga masallaci mai lamba kaza a unguwa kaza a gari kaza cewa wannan matar ce to amma tare da bakin ciki mai tsanani za a zo a taru a ɗaura aure a masallaci amma kuma idan rigimar ta taso malaman addini ba sa iya warware matsalar sai dai ka ji rigimar sai dai kotu ta warware ta wannan shine halin da ake ciki kuma sannan idan mutum ya tafi kotunan shari'a yanzu zai ga kaso goma daga cikin matsalolin da ake fama da su a kotu to kaso tara matsaloli ne na aure kuma auren mutanen da ake ce musu hausa fulani to wannan musifar da wannan matsalar daga ina take da in ka samu dandazon tarin kirin maza za ka ji suna zagin mata su ce mata ba su da mutunci ba su da alkawari ba su da gaskiya yaudara ta musu yawa su ma matan idan ka same su haka da za ka ji suna faɗa cewa maza duk matar da ta ce namiji uba ne to sai ta mutu mareniya haka yanzu aka fuskanto ana ta zargin juna wayannan su faɗa abin da za su faɗa wayannan su faɗa abin da za su faɗa babban matsala ta farko da aka samu jiya na ba da shawara guda shida a ƙarƙashin waccan matsala a ƙarƙashin ta ne na faɗa haƙƙoƙi guda goma sha tara da ya zama wajibi a ɓangaren maza su kiyaye na matansu wanda kuma zan faɗi wasu haƙƙoƙi da ya zama wajibi a ɓangaren mata su kuma su kiyaye duk lokacin da mutum ya ɗauki kaya ya san nauyin kayan da ya ɗauka suna da mutunci kayan ko ba su da mutunci to shi zai sa ya mutunta kayan me yake sawa yanzu idan alade aka kamo shi aka ɗaura masa gwal aka sake shi zai iya zuwa ya je shiga kwata ya kwanta da lu'ulu'un a kwata a wuyan shi saboda kai da ka ɗaura masa gwal ɗin kai ka san kima shi amma shi bai san bai ma san me ka ɗaura mai ba to kazalika idan mace ce aka ɗaura mata aure da miji bata san kimar auren ba auren su ya tozarta kadalika in namiji ne aka ɗaura masa aure da mace bai san kimar auren ba to ba kuma abin da zai hana auren bai tozarta ba Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye ta bangaren maza mun faɗa musu cewa da annabi ya ce su nemi aure sai ba su shawara ya ce ga abin da ya kamata su kiyaye to sai zaman to yanzu kaso goma daga cikin maza kaso shida sun sauka daga shawarar da annabi ya ba su shi yasa ake samun matsala ta ɓangaren mata da annabi ya ɗauki shawara ya ba su ya ce idan mutum ya zo idan a takun man dauna dinahu wa kulƙahu in mutum ya zo yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau to fa zawwujuhu ku ba shi aure me yasa annabi ya ce ya zamanto yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau saboda duk yadda mace ta kai ta kawo babu wacce ba ta so idan ta rayu ta koma zuwa ga Allah ta shiga aljanna kuma ku da kanku kun tabbatar kuna da rauni mace ko da ka ganta tana zuwa makaranta tana kokarin karatu to tana buƙatar sai ta samu namijin da ya samu ya san addini wanda zai guiding ɗinta in za ta abu ba daidai ba ya hana ta in ta kin daidai tursa ta sai ta daidai to da za ka iya tara mata kai musu wa'azi ka kawo maganan kabari da wuta da lahira masu kuka su kuka amma an jima mai ganga yana zuwa ya kiɗa ganga idan suka taru suna ɗiban rawa wallahi za ka ɗauka ba wanda aka yi makaratu ba ne ɗazu da safe saboda wa'azin an riga an manta da karatun shi yasa wata sai ta zo makaranta ta koyi arba'una hadisi ana tashi da ta tafi gida kuma sai ta gefe arba'una tsiya a can saboda ta manta da karatun da ce shi yasa a ƙa'ida ba a yadda ba mace idan za ta fita daga gidan miji zuwa wani guri sai ta nemi izinin miji cewa za ta fita kuma ga inda za ta dan in ka batta ka ba ta lasisi duk inda ta gada mata ta fito wata ran kana zaune labari zai zo maka an ganta inda bai kamata a ganta ba wannan shine abu na farko abu na biyu shine mutum ya zama yana da ɗabi'a mai kyau Di yadda mace take tana buƙatar mijin da zai mutunta ta ya mata maganganu masu kyau ya kula da ita ya kula da iyayenta da 'yan uwanta da ƙawayenta ki wannan zai iya samuwa kaɗai idan mutum yana da ɗabi'a mai kyau idan mutum ba shi da ɗabi'a mai kyau to Allah ya kiyaye komai ma zai iya faruwa shi yasa da zarar rikici ya haɗa ku da mutum ba ya za ki ya ya zagi babanki saboda bai da ɗabi'a mai kyau ko jiya na faɗa an kawo kes irin wannan mijin ya zazzage ta ya zazzage ta ya zazzage ta jiya abin ya kai ƙarshe ita ma ta zazzage uban shi aka tashi aka kaure da rigima shikenan dama ya mata saki biyu aka cike na ɗaya shikenan sai ya zama saki uku aka zo aka same ni na ce to shi dama mijin naki tuni ya zama mara mutunci tunda zai iya buɗe baki ya zagi iyayenka alama ne na cewa ba shi da mutunci to kuma lokacin da ya zama mara mutunci ke ma sai kika biye mai sai kika zama mara mutunci kamar shi ya zagi naki iyayen ke ma kika zagi shi wa kika zagi shi ainihin wato iyaye. to shi yasa yanzu muna samun matsaloli a ƙarƙashin irin wannan ba na wasa ba akwai wacce rikici ya haɗa su da da mijin ta tashi ta tafi gida mijin ya tashi ya ya same ta har gida har gaban babanta mahaifi ya tsaya ya ce wa babanta mahaifi ya yi magana in ya isa siya kwakwada mai mari saboda ba shi da ɗabi'a mai kyau to sannan abu na uku da ake dubawa akwai inda muka yi karatu a nan unguwar ba zan faɗi ko ina ba ne amma a nan yankin ne mun tashi karatu wata mata ta zo ta same ni ta ce mijinta yana harkan neman mata ta yi masa nasiha ta yi masa nasiha ya bari ya ki bari daga ƙarshe da ta matsa mai da wa'azi sai ya ce to harkan neman matan nan fa ba wanda ya hana shi saboda haka yanzu ya ba ta dama idan yamma ta in yi wanka ya ɗauki mota ya tafi tashi harka ita ma ta fita ta harka shi kenan kawai saboda haka shi ya kama hanyar zai tafi wuta gadan gadan da haka ba zai taɓa yadda ta tafi wuta ba ya tafi wuta shi kaɗai sai ya cacime shi sun tafi wuta saboda ba shi da addini kuma ba shi da ainihin wato ɗabi'a mai kyau sannan ake duba na uku wani aiki mutum yake yi wanda zai iya riƙe matar Sai yanzu su kuma mata sai suka baddala ta yadda maimakon su fara kallon ɗabi'ar mutum da kuma addinin shi kafin ka kalli ma me yake na sana'a sai aka ɗauko sana'ar ita ce farko kafin addinin su kafin ɗabi'ar sa mai kyau sai ya zamanto kullun shiga rigima ake kuma kullun ƙara shiga rigima ake kullun kuma ƙara shiga rigima ake Allah maɗaukakin sarki ya tsare Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye don haka haka annabi ya ce idza atakum man taradawna dinahu wa kulqahu idan mutum ya zo yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau fa wuju ku ɗauki aure ku bashi wa illa in ko kuka ƙi aka daina ba mutane aure don Allah aka dawo ana duba ma'aunin abin da suka taka na rayuwa kafin a ɗauki aure a basu annabi ya ce ta kun sun fil arzi za ku ga na mai yawa a bayan ƙasa da kuma fasadi wanda kuma gashi yanzu muna kallon abin da yake faruwa da kuma sakamakon da yake haihuwa ƙarƙashin wannan ni da kankin kaina da ba shekaru nake da shi da ba na san a shekarun da na taso akwai guraren da ake ba da 'yan mata sadaka sadaka kin tafi wani guri kin je kin dawo kafin ki dawo sai baban ki dauke ki ya ba wani sadaka idan an ce sadaka a wannan lokacin shi zai ɗauko sadakin da aka yanka ya biya da aljihun shi ce kuma ya ba shi wani a wannan lokacin da ake ɗaukar 'yan mata a bayar da su na sadaka bai sa idan an aurar da yaran sun tafi gidan mazajen ba ba su da mutunci saboda iyayen sun gina abin dan Allah kuma wallahi ina da tabbas duk abin da kai dan Allah ka gina shi ko kuskure ka yi Allah ba zai tozarta kai wulakanta ka ba na biyu a wannan lokacin suna kallon mutuncin wanda za su ba auren ne ba don wani abu da wannan mai gidan da wannan mai gidan an yi zaman mutunci ya yarda da addinin dan mai wannan gidan da ɗabi'a sa mai don ka wannan yake sa yake ganin yana so ya alaka ta auratayya ta surkuntaka tsakanin shi da shi sai ya ɗauki shi ya bayar amma ya da aka dawo da an zo an ce ana son yan gidan mutum ya duba ya gani to a aikin gwamnati yake yi a state government yake ko a federal government yake in a federal government wata wani ne yake na gwamnati matsala a ce a'a ai dan kasuwa ne to dan kasuwa ne a ina rumfunan su suke a layin in zinari ne kuma rumfunan sa guda sun kai goma sha takwas to shikenan sai matsaloli suka ci gaba da biyu baya na je Legas watan da ya wuce mutumin da ya sauke ni a gidansa da na zauna matarsa ɗaya an yi an yi ya ƙara aure ya ce ba hali to sai nake tambayi ta nake cewa me yasa ba za ka ƙara aure ba sai ya ce min alga ta malam ku kuke faɗa mana cewa da matar kirki da abokin kirki duk ba a gane shi an shiga matsala na ce eh gaskiya ne hakan ya ce kaga wannan matar tawa ya ce wallahi inda muke zuwa mu je mu ɗan yi bige-bige mu mai harkokin mu na neman kuɗi a kan na shiga babun da idan na je gurin idan ban samu wanda zai rago min hanya a mota in dawo ba yake wallahi sai dai in kwana a can kuɗin motan ma da zan dawo babu yace kuma wahalar da muka shiga da ita ba wai wata biyu ba ko wata bakwai yace sai da muka shekara bakwai a cikin wahalar yace yanzu haka maganar da nake maka da ni da ita duka ba wanda bai da kwalta Ya ce kayan ɗakin ta kaf ni na kwashe su na siyar ce kuma ba ta taɓa mu magana ba Ya ce a daidai lokacin da na shiga wannan jarabawa babanta mahaifi ya minke yace sai an kashe auren ita kuma ta ce ma baban san ba ta yadda ba haka ta yi haƙuri har sai da aka fita daga cikin jaraba shi kuma yace to gaskiyar magana shi ba zai zo ya ɗauko wata ba ba ta sanya aka yi saka sha wahala ba ta zo tana ganin cewa ai yadda waccan take da haƙƙi ita ma dole ne da abinda aka yi ma waccan ita ma sai an an mata kawai shi ya haƙura da ita ita kaɗai ainihin wato ƙwallon ƙwal to yanzu mata nawa ne idan suna tare da miji da an shiga matsala sai ta canza ko kwanakin baya ko wacce ta zo mijinta matakin farko yana da kuɗi yana da rufin asiri ya zo shiga jarrabawa to Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya taimaki mutane wallahi saboda babu sai da ta kai zai zo a cika mota da kaya a sa ya bi motar za a biya shi duk wanda ya san yadda hanyar Lagos take ya san yadda take saman motar zai hau iska na dukan shi ya bi motar ya je har Lagos saboda kuɗin da bai wuce naira dubu ashirin ba saboda an riga an shiga matsala ba yadda za a yi to sai daga baya cikin mutanen da ya taimaka wata rana kawai ba tare da aune ba suka ci karo da wani daga ciki sannan sababin wancan sai ya sake dagawa, sai ya dawo sai ya yi kuɗin da ya mafi da kuɗi ita matarsa da ta tada rigima bayan ya shiga matsala ta ce ba ta yadda ba to ne ta zo tana bin yadda za a idan Allah a lallashe shi a bashi hakuri na ce to wannan kaga dole yanzu za ka fara ta tunanin ta ina ka fara yanzu tunda yanzu kowa in ta dawo ba don Allah ta dawo me yasa ba ta da tunanin dawowa ba lokacin da ta fahimci ba komai ko me yasa san da babu ta yin hakuri ta tada rigima sai an rabu sai yanzu da ta ga babu ta kau yanzu akwai sannan kuma take tunanin dawowa Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu ya tsare mu to don haka saboda yanayi na lokaci a gurguje nake so in ba mata shawara dangane da wasu abin da suka shafi uku na su matan da ke kan wuyan mazajen su jiya mun faɗi su mazan abin da ke kansu abu na farko yana daga cikin abin da ya kamata iyaye su dinga yi jiya na ba da wannan shawara na ce idan gwamnati za ta shigo to ta shigo a samar da gurare na yin seminoni idan a nan unguwar aka ce za a yi aure a wata ɗaya a samu adadin na wanda za su yi auren idan aka samu adadin yaran da za a yi ma'auren tsakanin mazajen da za su yi auren da yaran da za a auro to sai a tara su a wani guri a yi musu ko da ainihin wato wani wakshe ko wasu semina ta wata ɗaya su mazan su san abin da ke kansu na matan kafin alaƙar aure ta shiga matan su san abin da ke kansu na mazan kafin alaƙar aure ta shiga amma yanzu kuna zuwa ku je ku aurar da yara ba ku koya ma yara komai ba ta yaya za a yi idan an je gidajen aure ba za a dinga samun matsala ba a gurin aure kaga yarinya ta taso ko magana ba ta iya ba yadda ka san an haife ta a garin kaɓa kaɓa haka take magana duk abin da ya fito daga bakin ta lafto shi za ta ai dole a dinga samun matsala yanzu ana aurar da yara komai ba su iya bana abinci sai indomi wani takare ne bai dafa indomi ba ta yaya za a yi yarinya ta taso ita ce boko ita ce ubayi bin ka ita ce abdullahi dan abba ta tafi hadda ta tafi islamiyya kawai yarinya kun yi amfani da girmanta ta kai shekara sha shida sha bakwai kun je kun daura mata aure ba ku koya mata yadda za ta yi auren ba zaman auren ba kuma a ce zaman aure zai wannan abu ne da ba zai ba gaskiyar magana to idan aka zo ana yin irin wannan kafin mace ce aure ta san abin da ke kanta na aure namiji kafin ya aure ya san abin da ke kansa na aure to zai taimaka mana gurin raguwar matsaloli amma idan mace ta je cikin kimo aure bata san abin da ke kanta ba na mas'uliyar auren shi ma namijin bai san abin da ke kansa ba to dole za ka samu gaskiyar magana aure sai ya tozarta aure kuma sai ya wulakanta da haka wannan yana ciki ga kuma ƙarya da ta shigo cikin harkar aure yanzu tsakanin su mazan da kuma su ainihin wato matan lokacin da wasu mata da yawa ba sa son gaskiya sai zamanto wani yana son yarinya hanyar da zai kuma ya kai inda yake so ya kai ko da ta ƙarya ne kuma abokansa su dafa masa su yayi haka ake Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wayannan hukukin su ne kamar haka abu na farko shi ne an tufi a hufi ma ya amurha dole ne mace ya zamanto tana da biyayya a cikin duk abin da mijinta ya sa ta taimaki matuƙar wannan abin ba saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba ne abu na farko yana daga cikin abin da yake faruwa na matsala yanzu akwai wata baiwar Allah da cijuwa ta kai kusan shekara hamsin da aure yace su san da suka taso irin waɗannan kalmomin na soyayya da 'yan mata suke amfani da su ba koya musu ba su jin zunzuruti biyayyar zaman auren aka koya musu shi yasa sai ka ga rigima da tashin hankali da ake samu a yanzu a wancan lokacin ba a cika samu ba yayi karanci amma yanzu sai ka ga ga jin zunzurutin kalmomi na soyayya wata yarinyar tana firamare idan ka ga takardar da ta rubuta za ka ɗauka profeso ne ya rubuta ta saboda ƙarya ta kai ƙarya yarinyar ta zo ta rubuta ya wanda in ban ganshi ba ko bacci ba na kuma ƙarya take wallahi ya wanda ina ganin shi na ji shi, kuma sai da ta tako cikinta da abinci sannan ta zo take ta wannan surutu ya fana dan zuciyata ya kafa nan zuciyata ya wanda in ba aure shi ba sai na shiga kwalban minerals ya waye ya duk in an gama wannan kuma idan aka zo zaman auren bai isa ya sata ta yi ba bai isa sata ta bari ba sai kiga ana muryan maza shi ya daga murya ita in ta tashi daga murya sai kaga sun dakin yana motsi saboda bala'i Allah ta'ala ya kiyaye to gaskiyar magana a koyawa mata su zamanto suna da biyayya wajen zaman aure biyayya ga ya mace wajen a ce mata ta yi ta yi a ce mata ta bari ta bari wannan abun yana taimakon taɓuran gaske gaske a rayuwar aure abu na biyu shine an fi zirra filbeki mace ana so ta dinga zama a gida wala ta da illa bi izini kar ta dinga fita sai da izinin mijinta akwai lalurorin da suka zama dole a rayuwa mace ta fita saboda su inda kamar makaranta a wannan lalura sai ta duniya da lahira dole mace ta tashi ta je makaranta ta koyi abin da za ta gyara alaƙarta da Allah da kuma shi miji sannan zuwa asibiti zuwa kaza da ya zama lalura sai an je to kafin mace ta fita ta nemi izinin mijinta yanzu binciken da muka yi mafi yawancin mata ko tambayar mazajen su unguwa za su yi ba su iya wata idan gari ya waye za ta zauna ne tana baka labarin program ɗinka wallahi an yi haihuwa gidan su wanki to ina so zan je daga can ma gidan su ne wato ita ma ɗanwan mamata ta mutu idan na fito daga can kuma zan biya zan yi guri kara daga yanzu duk wannan ba labari take bayarwa ba to sai ta gama ba sai ga ta shirya ya aka sai ce wallahi aina ma bayani ai to wai wannan bayanin da ta yi shine neman izini labari take baka fa ga abin za ta yi kaza za ta yi kaza wai kuma shine ai ta riga ta nemi izini wata ma sai ka ga mijin yana shigowa gida ita kuma lokacin take fitowa tana da Allah ga farana sauri nake yanzu yanzu na aka aiko gidan suwanci mijinta ya samu matsala dan mun kullun yana nan ta kan wando, kai hankali kai ya fada ni na ya gaba haka wasu matan suke da haka Allah ya ce wa matan annabi wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula su tabbata a cikin gidajensu sannan abu na uku shi ne an tuti an tuti wahu idza da aha ila firashi mace ya zaman to tana da kokari duk lokacin da namiji ya kira ta wajen biyan bukatar shi zuwa ga shimfiɗa shi tana ainihin wato zuwa don akwai matan da hatta ta bangaren kwanciya da mazan idan sun ga dama ake in ba su ga dama ba kowane hali na mutu zai fada ya daɗe bai fada ba su wannan ba matsalar su bane Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye abu na hudu shine Allah ta ta'azana li ahadin an bai baitahu illa bi idni kada ta kuskura duk wani mutum wanda mijin bai yadda ya shigo masa gida ba to kacce yadda ta bashi dama ya shigo gidan matukar ba mijin bane ya bashi damar ya shigo gidan so da yawa zaka ga mace tana da dan uwa dan uwan kuma wanda yake muharrami ba ajnabi wanda inda mutum zai rabu da ita wancan zai iya aurenta sai ta ba shi dama sai ya dinga shigowa gidan watakila ma mijin ya zo ya same shi daga shi sai ita idan mijin ya yi magana ya ce dan me yake shigowa gidan sai ta tada bala'i sai ta ce ai wallahi tallahi tun da ya nuna bai kaunar dan uwanta to ita ma wallahi tallahi ba ta kaunar shi daga nan sai ka ga aure ya mutu sannan yana daga cikin abin da mata suke yanzu na bincike-bincike a wayoyin mazajensu yanzu kwanan nan wata yanzu ta je ta ɗauki wayan mijinta garin dube-dube ta je ta dubo ma idan ta abin da bai kamata ba a cikin wayar ta zo suka hau rigima sai faɗa sai saki yanzu ta tana so ta koma kuma komawan ya gagara yanzu tun farko da ta haƙura ba ta ɗauki waya ba da ta zauna lafiya ko ba ta zauna ba to ku daina zuwa kuna ku daina sa ma kanku sai kun je kun binciko akan abin da Allah bai dole sai an binciko ba abu na biyar ne Allah ta suma mata tasawwi kada mace ta ɗauki azumi na nafila wa zawjuha hadirun illa bi iznihi mijinta yana gida sai idan ta nemi izinin shi cewa za ta yi azumin nafila dan in ya gana ma ko ta ɗauka, in ya dawo zai iya karya azumin kuma bai saba ma Allah subhanahu wata'ala ba to da sabon ustazu namiji da sabon ustazu mace duk akwai muguwar matsala wannan idan mutum ya fara ta karatu matakin farko ya riba ya bar ƙasa kuma shi bai tafi sama ba yana tsakiya to mace ko namiji sai ka gaddin matsala ne shi yasa sai mutum ya ɗauko abinda Allah da annabi ba su ɗora masa bai ɗora ma kanshi kuma ya tafawa ya ce addini ne ya shi haka kuma ba addini ba ne ya shi haka abu na shida shine Allah tun fi tsammin maliki illa bi izini idan mace mijinta yana da dukiya kar ta kuskura ta dinga ɗaukar dukiyar mijinta tana yin kyauta da shi sai da izinin mijinta idan mijinta Allah subhanahu wata'ala ya buɗa masa ya sa ya ɗara mijin wata wance ƙawarki ce ko wance tana da alaƙa da ke tana cikin matsala abin da ya kamata ki idan kina so a taimake ta ki bujiro da shi a babin shawara idan mijin ya yadda zai taimaka shi da ya ɗauko ya bayar yana da lada ke da kika ba da shawara a aikin alheri ke ma kina da lada to mafi yawancin mata sun kasa fahimtar mazajensu cewa shugabanni ne a kansu duk ko mutumin da yake shugaba ne idan kana so ya karɓi abu to bujiro maka kake da shi a babi na shawara ba a babi na ka riga ka zartar da doka ba da haka da zaran mace ta bujiro da abu a ita kawai fa wannan doka ne ta faɗa sai an yi to shi kuma daidai lokacin sai shaidan sai zo tsaya mai sai ce yanzu kaman wannan ce ita yanzu har ta yi saka zo ta sama doka sai ka gaya miki ya ce to wallahi ba za a yi duk abin da zaki ce dai wannan yana daga ciki sannan abu na bakwai shine an koma bi khidmatihi ana so mace ta tsayo da yi wa mijinta hidima wa hidimata wula da kuma yi wa 'ya'yanta hidima kun ga wayannan duk matsayin da mace za ta taka kar ta kuskura ta yadda cewa ta kai matsayin da ba ta da lokacin da mijinta ba za ta mai abincin da zai ci ba sai a a ɗauko wata ya aiki kuku wai ta za ta dinga wa mijin abinci ita za ta dinga wa kaza wannan abun ba yana faruwa ba kaga daga ƙarshe mijin ya dawo ya aure a aikin da aka kawo in yarinya ce in kuma alaƙar aure ba ta shiga ba ita watakila in ta tafi ta fita daga shi sai yar aikin a gida daga baya ta ga alaƙar banza ta riga ta haɗa a gidan wannan yana faruwa sannan ga nani da yanzu za a je a ɗauko ta zo ta nane ma yaro imani Kekin kin tafi aiki shi mijin ya tafi aiki ba kowa a gidan an bar yar aiki da wata yar aikin ma ba ma musulma ba ce an ne za a ɗauko baka an kara ba kawai sai kaga yaron ka yana Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki gurin cin abinci ta koya yadda za a yi to saboda haka wannan yana daga ciki kuma wallahi tallahi musamman matan kun fi wannan matsalar yanzu kwanaki wata musulunta ce wani ya auro ta yana da mata biyu ita ce ta uku amma wallahi sai da take da gaskiyan ba da haka ba da sai ta kore su a gidan su sun zo sun zauna sun jaɗe su ma san yalla bai ita kuma tana shigowa gidan ana kai mai wanki ta sa shi ya daina kai wanki ita take wanke kayan da kanta ta gobe su ma sai suka ware wanki da guga da ba ta yi ke kaga shegiya da abin ya kai karshe har mota shi sai da ta dawo mai aikin gidan ya daina wanke mota ita take wankewa ita take wanke mota ta nuna musu ya an ba su san yadda ake ba bari ta nuna musu ga yadda ake yanzu shawara za ka zo fa kana ba mata ba wata kawai sai ta rige baki a a kara makallawa sai ka shigar iska wai ta wannan abun ai an baro ta da yawa ba za ta iya ba to wannan yana daga ciki yanzu kwanaki wata yarinya wani ya je yana neman ta ba musulma ba ce asali musulunta ce baban yaron ya ce yaron ba zai aure ta ba suka samu saɓani da yaron har sai da ya hijira ya baggare daga baya abokan baban yaron suka je suka danna baban yaron suka ce mai haƙuri aikin da dai ta riga ta musulunta kasancewarsa ba yare ɗaya ba ba shi abin da ake duba ba addini ake dubawa tukunna da yarinyar ta zo gidan kun ga in yan matan nan ne mafi yawanci irin na yanzu duk wacce za a auro ta baban ya nuna bai yadda ba ko mama shi tana zuwa gidan za ta ja layi za ta ce ai wallahi tunda an nuna ba a kaunarta to ba wani dan iska da zai mata iskanci sai ta mai iskanci sama da yadda ya mata iskanci ba haka za ta ce ba tana zuwa gidan sanda ta zo gidan ba ta naɗa ko ɗaya sai ta tura aka siyo mata ƙatuwar tukunya da safe sai ta ɗora ruwa duk yaran gidan ta kaɗin su ita take musu wanka sannan ta ba su kuɗin bure su tafi makaranta shi baban da ya ce bai da a auro ta ba idan kayansa suka yi datti sai ta tura a kwaso kayan ta aika gurin mai wanki da guga a wanke kayan a kawo ta yana zuwa yana neman kaya kawai sai da kaya a wanke a goge a leda idan ya tashi zai ta abinci tun da ta zo gidan ba irin abincin da yake ci a da ba take ci yake ci sai ta canza yanayin abincin yana da wahala ai abinci da safe ko da rana ko da daddare ba ta haɗo shi da ɗan wani tafiyan kwanan nama a gefe ba ranar nan sai rikici ya haɗa da ɗan shi da ya haifa da yarinya shi da ya ce bai yadda ba a auro ta a farko sai ga shi ya ɗauko gora yana wallahi sai ya maki yaron nan nashi da yaba yana cewa akan wannan yarinya wallahi sai in tsine ma albarka ke ni da ma na sani ba gara ma a ce ita na haifa ba dan haife ka me janyo wannan dabbu sayya'a ne tun kuɗa mummunan abu ne da kyakkyawan abu shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace wala tastawi alhasanatu wala sayya babu yadda za a yi a haɗa mummunan abu da kyakkyawan abu idan Allah ya haɗa ki mu'amala da mutane ki kokari ya zamanto kullun kina tun kuɗa mummunan abu da kyakkyawan abu kakki ce sai kin tun kuɗa mummunan abu da mummunan abu duk mutumin da yace zai yi haka wajen zamantakewarsa da mutane to babu yadda za a iya ciri riba wajen zama da su wannan yana ciki abu na bakwai ko na takwas shine an ta zafi fi irdiha wa auladihi wa Maliki. Shi ne ta kiyaye mutunta wato wajen mutuncinta ya zamanto shigar da ya kamata mijinta ne kaɗai ya kamata ya ganta a irin wannan yanayin kar ta yadda wani ya ganta a irin wannan yanayi sannan da kuma 'ya'yan shi akwai matar da idan rikici ya haɗa ko da kai da ita to idan kana da yarinya mace ko kana da ɗa namiji ka sama yaron naka sunan mahaifinka ko yarinya ka sa sunan mahaifiyarka wala idan ta tashi rashin mutunci ranar za ka ga tana kiran sunan yarinya tana ɗabgar ta shegiya to ba yarinya take nufa uwarka take nufi wallahi saboda rashin mutunci ko ki ga tana kiran yaron tana ɗibgarsa tana kiran sunansa a ranar ba sa kaya kuma ta san sunan babanka ne to ba yaron take nufi ba babanka take nufi kai in zan ba zai fito ta ce babanka ba ne shi yasa yanzu sai bari ta raba da yaron akwai matan da suke yin ainihin wato irin wannan ɗabi'ar sannan haka nan da dukiyar mutum don haka haka annabi ya ce fasalihatu Allah ya ce su mata na kirki qanitatun masu da'a ga Allah ne masu da'a da mazajen su hafizatul lil ma hafizallah suna kiyaye abinda Allah madaukakin sarki ya dora musu su kiyaye shi to yana daga ciki shine mace ta tsare mutuncin kanta da mutunta a lokacin da babu wani mahaluki da yake ganin ta sai Allah subhanahu wata'ala ta tsare wannan sannan mace ta tsare mutuncin yaranta sannan ta tsare ainihin wato dukiyar mijinta yanzu yana daga ciki da yawa daga cikin wasu daga cikin mata da suke samun matsala ko ƙananan yara wallahi tun suna ‘yan ƙanana suke samun matsala ta jinnu matsalar ba ta bayyana sai yaran sun girma kuma rashin kulawar iyaye ne yake sawa ba a iya gane wata matsala ce take damun yaro yanzu annabi ya ce da zarar idan magariba ta dusu. duk inda yara suke ku kawo su ku tattaro su ku riƙe su saboda daidai lokacin su kuma aljanu suke sako na yaran suke wasan kalankuwa duk wanda ya zauna a ƙauye ya san wasan da ake ce masa kalankuwa to ɗanki yana yin kuskure ya taka ɗan aljani to aljani ba zai yafe mai wallahi daga nan wani zai ɗauki mataki na sai ya to abin ba zai bayyana ba wataƙila sai yaron ya girma ko sai ta girma sannan abin ba zai bayyana amma idan ana bibiyar matsalar tun daga matakin farko to za a ɗaukin magance ainihin wato matsalar abu na tara shi ne an tashkura da ku mace ta dinga godewa mijinta akan ni'imar da ya mata wala ta tajhad fadlahu kada idan ya mata ni'ima ta yi masa musu a kanta wato ashiruhu bil ma'aruf kuma ta yi mu'amala da mijin gwargwadon yadda ya dace da ainihin wato shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ya je wuta ya dawo ya ce ya ga mafi yawancin wanda za su shiga wuta mata ne daga cikin dalilan ya faɗa ya ce takfurnal ashira mata da yawa suna ce ma alherin da mazajensu suke musu to ba wannan ba shi kaɗai ne dalili akwai dalilai da yawa da suke tabbama ma mata shiga wuta yanzu idan aka ce an yi baƙon boka a unguwa don allah ku yi adalci kaso goma daga cikin bokan kowane unguwa idan ka je wallahi sai ka samu kaso tara kwastomomin shi mata ne da ƙyar za ka samu goma wato biyar wato ɗaya ko biyu maza in kwaso goma ne kwastomomin shi to takwas ko tara sai ka samu mata ne suke zuwa a cika gurin a yi dafifi a yi ta zuwa gurin da haka annabi ya faɗa wata da za ka yi mata alheri shekara ɗeran da ka yi mata kuskure sai ta kalli tsabar idan ka tace ka in ba makaddara ba ya zan aure ka kaddara ce mana ko kuwa to wannan yana daga ciki da haka ko Allah cewa idan yi maka ni'ima sai ka gode mai ne zai ci gaba da tsara wa yasta azana rabbukum la in shakartum la azidannakum eh yanzu ba kowa bane daga cikin ku mijinci idan ya siyo abu yana siyowa kafin ya shigo gida idan ta fahimci ga wani abu da tare da shi ba ta bari ya ƙara su za ta tashi ta karɓi wata ma zai shi zai zo da kayan yana gashi tana ajiye can ita saboda yin lafiya ce ma ce ba ta ta mata so ta karɓi kayan ba ta da lokaci yana ga kayan ya shigo da su ba tana ajiye can wai kayan ko kallo ma ba su ishe ta abu na goma shine an ta zayyana lahu mace ta zamanto tana yin kwalliya ga mijinta wata ta jammal tana yin ainihin wato tsawa cikin abin da na faɗa jiya na ce ƙasashen da aka ci gaba yanzu haka suke yarinya kafin a yi mata aure za a ji a yi mata workshop a kai ta wani gida a koya mata abinci kawai sai a koya ma yarinya kala ashirin ko talatin ko hamsin wallahi duk mutumin da yake yana baki suna lizimtar zuwa gurin shi in kana yawan yin baki daga gari kaza wasu su taso a zo wajen ka yau jibo yancin su ne wallahi idan kana da matar da ta iya abinci tana rafa ma asiri amma duk ran da Allah ya jarrabe ka ka auri matar da ta yi girki baki suka zo wani da ya yi cokale ɗaya za ka ya tofar da abincin ana wani lafiya yana ina fa lafiya to wallahi ka samu matsala sannan a koyawa mace kwalliya a koya mata ɗaurin zani ɗaura ɗan kwali a koya mata magana a ce magana ga yadda ake yi a koya mata murya kala daban-daban ba ma murya kala ɗaya ba haka ake amma yanzu kawai shikenan iyaye ba sa iya koya ma 'ya'yansu komai na zaman aure wai kunya suke ne wai kunya suke ne yarinya idan ta taso makarantar ta ta farko kafin ta je kowace makarantar karatu yanayin yadda ta gama manta da babanta suna zaman lafiya idan ta taso ta ga kullum sai an yi rigima baban ya ci kwalan mama ko mama ta ci kwalan mama don ba sa abu ita ma in ta tafi sai ta gwada cin kwalan mijin sai da in ta ga kodago ne ya fi karfin ta in ta ci ta zai faffasa mata baki to shine ba za ta yi kokarin gwada sa'a ba amma in ta gan shi ramamme ramamme wani wanda za a iya hure shi kamar ya faɗi to za ta gwada shaƙe shi ta gani ko za ta samu sa'a a to wannan yana daga ciki da aka gaskiyar magana mata su gyara yan kayan nan da ake sayawa na ya jujo ma jujan nan su wandan nan jins ɗin nan da su t-shirt din nan da su ɗin nan ko dai ku dinga ɗaukar mazajen ku ku raka ku ku je ku siyo ko kuma ku ku je ku siyo da kanku ki sa don ki kare kallon mijinki daga kallon wata mata a waje ta irin wannan shawara idan kana bayarwa wata sai ta rike baki ta ce a a a a tana ganin an faro ta ba kowa ba ce yanzu daga cikin ku take iya yadda idan mijinta zai tafi aiki ku fitarsa na ƙarshe wataƙila mutanen gidan kowa yana kallon ta ya zama to abinda za ta yi masa kis rabu na ƙarshe wata za ka sha zagi za a ce ta zama karuwa idan ya dawo tana jin alamun zuwan shi ta rugo da gudu ta rungume shi in ya zo da kaya ta karfa ta yi masa ta shiga da kayan ba kowa ba za ta yi haka amma abin bakin ciki ba za ki yi haka ba amma duk ran da rigima kuma ya tashi a gaban mutane zai kama ke ta garzaki wallahi yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa da haka dole mata su gyara mu ne yanzu a nan kasar mafi yawanci yanzu akwai matar da yanzu da ta ɗauko dutse tana goge kafarta in tana da ƙaramin yaro za ka ja ka da rigima za ki wallahi biya je saboda ya tabbatar mamar in dai ma unguwa za ta fito ba za ta goge kafarta ba shi yasa akwai matan da mazan ba sa yadda mutum ya kuskure ya sa kumatansa gurin kafar shi saboda ya san kafin asuba sai ta goge mai kumatu saboda fasan da ke kafarta daga wata fasanta azanin gado ma yana yaga kaga wata basanta yadda ka san idan an wurgo kwandala za ta yi shigewa ciki to wayannan matsalolin gaskiyar magana dole sai an gyara abu na goma sha ɗaya shi ne Allah ta munna alaihi idan an faƙat alaihi kada mace ta gori ga mijinta lokacin da ta taimaka masa da wani abu wa ala auladihi min maliha da kuma ƴaƴansa akan dukiyarsa shi yasa kuka gana na Khadija lokacin da ta rasu shekarar ake ce mata amul huzun shekarar bakin ciki dan annabi ya nuna ba ai wata mace a duniya da ta taimake ni da dukiyarta ba kamar yadda nana khadija ta yi ba ku taba cewa ba an ce na na ta goranta wa annabi abin da ta masa na taimakon da ta masa amma yanzu idan mace ta taimake ka da dukiyarta in ba ta a duk motsi sai ta ma gori wallahi kwanaki wani ma matarsa ta ba shi jarin doya da kwai yana yi ita take mai ɗinki tana jan labari zai ƙaru aure ta ƙwace jarinta an gane to yawa mutum gori akan abu yana daga cikin abin da ke lalata aiki kwata-kwata da ka duk abin da kai wa mutum don allah ka mai ko mai zai faru kada kuskura ka goranta mai ka lalata aiki shi yasa Allah yake ya yi wallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kaka kuskura ku bata sadakar da kuka yi da cutarwa da gori kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abu Dharr Gifari yana zaune yace mutane guda uku Allah ba zai kalle su ba ba zai musu rahama ba kuma suna da azaba mai radadi sai da annabi ya faɗa su uku Abu Dharr Gifari yana zaune kawai sai ce qabu wa khasiru manhum ya rasulullah sun tabe sun yi asara waye sai annabi yace daga ciki akwai almannan wanda zai maka abu ya dawo kuma ya maka buli daka duk abin da kika yi ma wani ko wata dan Allah kika yi musu a karan farko ko mai mutum zai miki na kace kacce kuskure ki dawo ki goran ta mai domin yin gori yana daga cikin abin da yake lalata aikin sannan abu na goma sha biyu shine an tarda bil yasiri wa taqna bihi ana so mace ta dinga yadda da kaɗan kuma ta wadata da shi wala tukallifuhu fawqa ta'atihi kar ta kallafa wa mijinta sama da abin da ba zai iya ba ko da kanku kuke cewa haushi ya ce ba ka da gashin wanci ba za ka ce sai kayi mai ba sai kayi kitsan wanci to tun da haka ne kowace mace kafin ta auri mijinta ta san nauyin shi wajen abin da Allah ya buɗa masa na rayuwa da yake samu don kin ga amma wata abu kuna zaune tare gida ɗaya da shi ko da ita to abin da zaki kalla irin yadda Allah ya buɗa ma wancan shi mijin ki haka yake idan ba haka ba ne, to kanki je ki sa kanki cewa irin abin da aka yi mu wacce ke ma sai an miki in ba haka ba ba zaman lafiya annabi ya faɗa ya ce a babin ni'imar duniya ku daina kallon na sama da ku ku dinga kallon na ƙasa da ku domin wallahi in kina kallon na sama da ke to babu ranar da zaki gode ma Allah kullum ganin zaki Allah ya wulakanta ki idan yanzu watakila mijinki mashin yake da shi gari zai buga ya buga mashin din ya ce ko harkokinsa ya dawo a daidai lokacin mijin wata shi ko mashin din bai da shi a ƙasa yake tafiya ya fita ya je harkokin da zai dawo ke mijinki idan a ƙasa yake fita ya je harkokinsa ya dawo a daidai lokacin mijin wata yana asibiti a kwance bai da lafiya ba magani ba kudin ma da za a yi magani da wacce mijinta yake asibiti yana kwance bai da lafiya da ke da mijinki yana nan lafiya lau zai iya tashi kullum ya je ya bige bigensa na rayuwa ya dawo don Allah ya gaba da wani amma idan kina ganin ai ga wanta ai classmate ina ne tare muka taso amma yanzu mijinta motocinsa guda talatin da takwas gidaje ma kawai yana da wajen goma sha takwas akwai aina akwai aina a ya kullum ganin zaki Allah ya wulakanta ki bai miki komai ba kuma hakki bar duniya ba za ki samu abin da kike so ba wannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce mata sun lura da shi sun kiyaye gaskiya abu na goma sha uku shine Allah ta fa'ala ma ya wa yubghidu mace ta yi kokari wajen duk abin da ta san zai cutar da mijinta ko ya fusatar da shi ta kiyaye shi kacce dinga ainihin wato aikata shi a zama na irin auratayya ba laifi za ka iya wa mutum ba daidai ba amma kan ku dinga bari kuskure ɗaya yana maimaituwa a ce mace ta yi abu yau gobe ta yi jibi ta yi kuma disan matsala ƙwaya ɗaya ya kamata in an samu kuskure yau idan an gyara jibi ya zamanto wani kuskuren ne zai faru ba wannan wanda aka tattauna a kai shi ba Wataƙila har aka ainihin wato nemi afuwa abu na goma sha hudu shi ne an tuhsina mu'amalata walidayhi wa aqaribihi mace ta yi ƙoƙari ta kyautata mu'amalarta da iyayen mijinta da kuma ainihin wato yan uwansa idan yana da ainihin wato yan uwa da yawa daga cikin yan mata yanzu irin matakin da suke ɗauka Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye yanzu jiya wata ita ma ta cikin rigimar da aka kawo mu wayan mijinka ba idan ya je nemo abu idan mamar shi ta zo tana buƙatar abin ta kan iya kallon idan mamar ta ce ba za ta bayar ba ne mata magana na ce saboda mai wa'ai mijin zai dawo ya hauta da faɗa na ce ina ruwanki idan ya zo in ta zo ta kwashe kayan ɗakin kaf wanda shi ya ajiye in ya isa ai shi ta haifa shi ya je same ta yi mata magana ba na ce amma wannan abin da kika aikin saka kanki cikin rigima da ina ruwanki na ce ke yanzu in mamaki za ta taso ta zo nan ɗakin ki ɗaukar wani abu naki yanzu shi mijinki sai tashi kokowa da ke kici kici sai mamar take ba za ta ɗauka ba yana da hurumi to yadda ba shi da hurumi a can ke ma ba ki da hurumi a nan ina ruwanki in shi ya je ya nemo ta zo ta ce za ta ɗauka ta ɗauka Allah ya ke a hanya in ya zo ya yi surutu ta ce oho mamaka ce ita ta haifi ka kun kusa ni dai ka san banki ya hana ta wallahi in shi kuma ya isa ya hana duk da shi ya hana shi za a zaga ba ke za a zaga ba to da yawa daga cikin mata ba sa iya kyautata wannan siyasar shi yasa za ku ga akwai matan da idan suka iya siyasar zamantakewa da iyaye na mutum sai ke ko azabtar da mijin suke wallahi dole sai dai hakuri saboda wani da ya motsa mamar za ta tashi ta ce to wato ta ga take taken sa so yake cima wanke mutunci to wallahi da ya cima wanke mutunci gara ita a cima ta mutunci to kin ko ba ai dan arziki kuwa in ka gama maka tana cewa da ka cima wanke mutunci gara ka cima ka cima ta mutunci ai dole za ka kiyaye ta kuwa ka lallaba a rabu lafiya abu na goma sha biyar shine an jumuri sa alal hayati ma'ahu ana so mace ya zamanto tana kwaɗayin rayuwa tare da mijinta ko da yaushe wala tutlubu talaqa li ghairi sababin shar'i ba a so mace ya zamanto tana da ƙarfin halin da ba tare da wani sababi na shari'a ba ko ta ci kwalan mijinta wata ma dan rashin mutunci sai ta kira sunan mamansa da babansa ta ce in ka haihu a wajen wance da wance ka ban takarda ta kuma saki uku akwai wanda take yin haka sai ta kira sunan mamar da babansa amma idan akwai dalili na shari'a kamar namiji ya auri mace bai iya ciyar da ita ba kuma wata hanya da zai iya samu ta rayu sai ta hanyar rabo kuma ya ƙi rabuwa da ita ba laifi mace ta ce a take ta ko namiji idan rikici ya haɗa shi da mace zai tashi ya gabza mata duka wani ma idan zai fara dukan ya yi ta kunna sannan zai fara to irin wannan kun ga akwai cutarwa ta shari'a a zahiri ko bai mutunta duk wani wanda yake da alaka da ita idan mace ta ce a rabu da ita to akwai dalili na shari'a amma haka kawai ana zaune lafiya mace ta ci kwalan miji ta ce a rabu da ita a bata saki annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallama, duk matar da ta ce mijinta ya take ta ba tare da wani dalili na shari'a ba wallahi aka tafi lahira ko kanshin aljanna ba za ta ji ba abu na goma sha shida wanda shine na ƙarshe shine an tuhidda alaihi mace ta yi wa mijinta wato idda idan mata idan mijin ya mutu arba'ata ashhurin wa ashara wata ainihin wato ɗaiɗai, wato har wata hudu da kwana ainihin wato goma wannan suna kaɗan daga ciki hukuk da ya kamata a ce mata sun ainihin wato kiyaye dangane da ainihin wato haƙoƙin mazajensu akwai wasu abubuwa da ya kamata a ce na faɗa amma saboda yanayi na lokaci ba na so in tsawaita a kansu wasu addu'o'i ne ina so sai na samu lokaci zan rubuce su lokaci ba zai iya bayarwa ba a majalisi ɗaya a iya faɗarsu an gane amma zan yi ƙoƙari insha Allahu a gidan tv ko a gidan rediyo ko duk a inda na yi karatu musamman in yana da alaka da su mata ɗin in dinga faɗar irin waɗannan addu'o'in ɗaya bayan ɗaya da mata su dinga ainihin wato kiyayewa wasu za ga matsalolinsu suna buƙatar wato mazajen da ya kamata a ce sun aura ne wasu kuma a'a suna zaune tare da mazajen amma ana samun matsaloli ne na yau da kullum to idan ana samun matsaloli ne na yau da kullum akwai addu'in da ya kamata a ce wato mata su kiyaye an gani da haka ina ganin zan yi ƙoƙari zan faɗi ƙwaya ɗaya ƙwallon ƙwalli ko guda biyu an gane wacce ba su samu fahimtar juna da mijinta ba kyakkyawar fahimta to wannan addu'ar ya kamata ta lizimta ta dinga yi shine Allahumma allif baina qalbi wa qalbihi kama allafta baina qulubi ibadi li kama sakharta al-bahra li Musa ana eh baina wa qalbihi أه. اللهم ألف بين قلبي وقلبه me kenan kika ce cewa kika yi Allah ina roƙonka Allah ka haɗa zuciyar zuciyata da zuciyar mijina kama allafta baina qulubi ibadi kamar yadda ka haɗa zukatan bayan ka mutanen kirki wa kenan sahabbai ba annabi ya je madina ya samu akwai rikici tsakanin auza da khazraj ba Allah har ya faɗa yake wasfuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an allafa baina qulubikum ku tuna lokacin da kuke matsiyan juna sai Allah ya haɗa zukatanku an gane sannan sai ke ce Allahumma sakhirhu li Allah ina roƙonka Allah ka hore min mijina an gane kama sakkartar bahar da Musa alaihi salam kamar yadda ka hore teku ga annabi Musa alaihi salam wannan addu'a ta ɗaya kenan ko eh ai matsalan ku shine ba ku ɗauki karatun bane da kun ɗauka da mutum sai ya je ya tasa daga baya Allahumma allif baina qalbi wa qalbi كما ألفت بين قلوب عبادي اللهم سخره لي كما سخرت البحر لموسى عليه السلام أنا فهمت to duk matar da yake akwai ɗan rashin fahimta tsakanin ita da mijin to ta yi ƙoƙari ta lizinci wannan addu'a ta yawan ta yi cewa Allahumma allif na kalbi wa kalbihi. Allah ka haɗa zuciyata da zuciyar mijina kama allafta na qulubi ibadik kamar yadda kake hada zukatan bayan ka na kirki Allahumma sakhir li Allah ka hore min mijina kama sakarta al-bahr li Musa alaihi salam kamar yadda ka hore teku ga annabi Musa alaihi salam da yake nan ko to sannan kuma akwai wacce za ku ga mijinta wato fazzan ne galizan kalbi yana da kaushin zuciya yana da kaushin ɗabi'a an gane Ta sai masaita ci wannan addu'ar. cewa Allahumma ya musakhkhir al-qulub qasiya Allahumma ya musakhkhir al-qulub qasiya ya wanda kake horar da zukata busassu wal ibadil asiya da kuma bayan wanda suke kaba maka wal rafiya da kuma duwatsu wanda suke kafaffu ana gane sakhir zauji sakhir zauji ne Allah ka sauwaƙe min mijina ka hore shi gare ni idan mutum ya zamanta wannan yana da kaushin ɗabi'a wajen mu'amala sai wannan ita ce addu'ar da ya kamata a ce allizimta da aka insha Allah irin wayannan addu'o'in suna nan da yawa hatta addu'a da idan ke kin samu kin yi aure kina da wata ƴan uwa ta kusa da ke bace aure ba da irin usulubin da ya kamata ki taimaka mata da addu'a din Allah ya ga wannan lokaci ne zai bayar lokaci bayan lokaci zan danga faɗarsa ko ya kamata in yi ƙoƙari in fitar da wato kamar ɗan handa a ne haka da tsari da kuma yadda ya kamata a ce mata suna karantawa abinda na faɗa daidai an riƙe ko Allahumma ya musaffir al-qulubi ya Allah wanda yake horar da zukata alqasiya zukatan da suke busassu wal ibad al-asiya sannan kuma bayan ka masu sabo ya Allah wanda yake horar da zukatansu wal jibal rasiya ya Allah wanda yake horar da dutse wanda yake kafafu taskir zauji ne Allah ina roƙonka ka wato ka sauwake min mijina a gare ni na haka da yawa daga cikin mata ba su da lokacin ma da za su yi mazajen su addu'a ta alheri sai dai ta ta sharri Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu na haka zan yi kokari in ci birki a nan in tsaya a nan ina roƙon Allah abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wannan kuma ne kuskure Allah ka yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول تنبيه الحمد لله نفتح على الكاميرا لا تعبد به الا الله الخاتم يمين كريم يمين كريم يرفع دوري لله فلا تعبد

saboda an ce wai ba su shi yake kashe musu zuciya kullum a babi na bara akwai wanda ya halatta su akwai wanda bai halatta su ba shi yasa da ake ta rigima akan matsalar nan ta bara na so ce na samu lokaci na yi magana a kanta saboda wanda suka bude ta duka sun yi kuskure wanda kuma suka tsoke ta duka sun yi kuskure tun a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai masu yin bara sai daga wani ya cancanta yi wani bai cancanta ba shi yasa wanda bai cancanta ba annabi ya ce man sa'alan nasa ta kasura wanda ya roƙi mutane don ya kare dukiya faliyas alil jama'a annabi ya ce wallahi ya sani ya roƙa kaɗan ko ya roƙa da yawa garwashin wuta yake roƙa shi yasa idan aka tashi alƙiyama duk wanda ka ga ya tashi a alƙiyama ba nama a fuskar sa to wanda ya ɗauki sana'a wato ya roƙi mutane ta hanyar dabara don ya tara dukiya ita ce sana'arsa a duniya shi Allah subhanahu wa ta'ala zai ba wannan shi yasa al-Imam al-Qurtubi a suratul baqara a ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala la yas'aluna an-nasa ilhafa da kuma cikin suratul nisa'i wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna kana alaykum raqiba ku ji tsoron Allah da kuke tambaye ku junan ku da suna akan abu idan mutum ya zo ya ce dan Allah ka taimake shi ka kalli abin da yake na zahiri ne ka taimaka masa sai ka riga ka gama na ka bar shi da Allah shi ya san yadda zai da shi sau da haka wanda duk ka gani a kan hanya alama ta nuna cewa yana buƙatar taimako in ka taimaka masa kai sadaka ka ta karɓa a gurin Allah in shi ba haka ba ne to zai je ya tarar da abin da zai tarar a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma sannan irin wannan matakin ya ta yi ne ga wuyan gwamnatocinmu babban matsala allah ya jarrabe al'umma da wasu irin shugabanni ne a najeriya duk ranar da allah ya kai ki konan saudiya kina dira daga iyakon za ki fara tambaye kanki wai anya shugabanninmu suna zuwa nan kuwa idan suna zuwa suna ganin yadda kasan nan take me yasa bai damu su yanzu kwanan nan cikin garuruwan da na je akwai garin da na je wani mutum asibiti ne fa na gwamnati aka ɗauke shi da daddare aka je ba wuta ba jami'ai aka ajiye shi a kan gado a shi a kokuna ma a kan gado billahi da ta dinga gantsara wa mutumin nan tsara mutane suna zafin ciwo ne ba sani ba sai da ya mutu tukunnan sannan aka gane a shi kuna ma take harbe a daidai lokacin sai ga mutum wani shishi kadai ya kwashe kudin da mutum miliyan 100 za su rayu shishi kadai inda za a ba shekaru irin na annabu nuhu bai da lokacin da zai kashe wannan kudin da haka ni shawarar da nake bayarwa a irin nan masu barace-barace na kan titi abin gaskiyar magana akwai damuwa ta yadda za ka ga al'umman mu sai kawai take wannan bituwa. a samar da wani abu wanda zai zamanto na taimaka musu wanda za su iya yin sana'a su je su wanda za su iya yin kaza su je su a daina wannan abu amma in ba a samar da abin da za su yi ba a makwafin wannan abin da suke yi to kuma shi kan sha'anawar kai tsaye yana da ainihin wato matsala yasa gwamnatin jihar Kano a baya haka sai ai da tana so ta hana to yadda dukiya kai ta Najeriya su ma mutanen nan 'yan Najeriya ne suna da haƙƙi akan kanta da haka shugabanni da Allah ya dora musu amana al'umma su ya kamata su nemi ma'abuta ilimi wanda suka san abin da suke wata hanya ya kamata ba a magance wannan matsalar Allah ta'ala ya samu dace na Allah za ta ba su Thank you. limanin wasu mazan ba su yi ba kuma mu mata akwai wani san a yaba mana musamman mu kwalliya da malami malami da wasu zafi da kuma wasu mazan kuma suna da samun suna samun amma ba sa gina wa matan su a kusa duk lokacin da suka nemi shi wani abu da kuma ita kan yi na gaba da ke malam ya fi a karatun da muka jiya kuma shi ma karatun yana wani, su mazan ai mun faɗa musu abin da ya wajaba a kansu na haƙƙi kamar yadda yanzu muka faɗa musu yana daga cikin abin da muka faɗa musu a jiya akwai wannan matsalar yadda namiji yake so mace ta kyautata masa shi ma matarsa tana buƙatar kyautatawa daga gurinsa sai ku kokari musamman wanda suke yin WhatsApp ko harkar dai social network za a saki karatun da aka yi kuma da izinin Allah duk za su iya samun ainihin wato karatun wannan shine sannan na biyu idan mace mijinta yana samun kuɗi amma bai ba ta abin da zai ishe ta to ba laifi ba ta ɗauko daga cikin kuɗin shi wanda koda bai ba ta ba ta yi amfani da abin da zai ishe ta amma gwargwadon yadda ya dace da shari'a banna ne kuma ba a yadda da shi ba yadda inda ke kika je kika nemo kuɗin kin yadda in za ki kashe wannan kuɗin ba za ki yadda ki wuce dubu ɗaya ba amma saboda ba ke kika nemo kuɗin ba ba ke san zaben kuɗin ba sai ki ɗauko naira dubu goma sai ki kashe lokacin ne kun ga wannan ya wuce ba na mutum ya amfani da abin da ya dace da shari'a ya shiga babu na almubazzaranci to wannan shine abin da shari'ar musulunci ba ta yadda da shi ba saboda haka shi yasa ake buƙatar gurin karatu ya dinga haɗa nau'i'ika guda biyu nau'in maza da nau'in mata yanzu masallacin malam samis almisiri inda muke karatu a bypass duk ranar litinin muna karatu a masallacin ga maza a ƙasa ga mata a sama da ka duk ranar da matsala ta kewayo ta kan maza sai in rafke su kowa ya ji matan suna ji ran da matsala ta kewayo ta kan matan sai in rafke matan mazan yana ji don kowa ya gane ba son zuciya yake ba gaskiya ce in ta zo ko kan waye faɗar ta yi. Allah ta'ala ya samu dace eh shine ai nace jiya ai mun faɗa a wannan janibin su ma maza mun tunatar da su haƙƙin da yake kansu na mata cewa mun faɗa jiya da a taƙaice akan su ma maza ga haƙƙin da ke kansu na mata da ya kamata su kiyaye wanda yana daga ciki mun taɓa janibi na ainihin wato kwalliyar kara tukar an kakura mutum ta ci gaba da yi idan wa'azin ya je wa in insha Allah zai gyara ai ba fata za ta yi ba an fahimta yi ko ki masa nasiha ki janyo hankali shi da makamantinsa amma ai ba ba fasawa za ki ba an gane kuma da yawa za ki ga ana samun maza haka ji a yi a nan bakwa nan na faɗa musu na ce da yawa yawan ku maza na ce ko waya ce yanzu ana gane cewa matan mutum ce ta kira shi ko budurun shi na ce da kan kira mutum ta waya ga kafin ya ɗauki wani ya ɗauka ya murmushi ya ce da ke nan, to in Allah ya da za ka ga budurun shi amma ana kiran waya ta ga mutum ya fara faɗa ko ba dama mutum ya baro gida mu kira shi yaushe na baro gidan ba ɗazu ɗazu na baro gidan ba Idan akwai wata bukata ba sai ku tambaye da baka haka fito to wallahi za ka gama ta shi jiya can a nan gudun sai da na faɗa musu na ce kuma da yawayin ku kun ɗauka cewa kalmomi na soyayya ana faɗawa mace ne kafin a auro ta daga an auro ta shikenan sai in zai ziya auro wata ne in ya rabe a bangon su to lokacin zai sake amfani da kalmomi na soyayya ko saurari karatun jiya duk sai da na faɗa musu a nan gurin jiya

ya dai kamata kan bai kamata ke jayayya da shi ba ya kamata ta bincike dalilin da ya sa <clears throat> ya ce ba ba za ta ce ba kuma yadda ya faɗa ɗin abin akwai ɗayan shi ba shi ba duk da ita ɗaliba ce da tana da alaƙa da makarantar ta dinda ko gama ce ɗayan uku ne ko dai ɗar wani ce ko kuma matar wani ce ko kuma uwar wani ce tun da yanzu sun san matar aure ce a babi na mutunta kun ga ai magana da na yi muku ɗazu na ce da yawa daga cikin mata matsalar da suke samu yayin da za su bujiro da mazajensu abu ba sa ɗauka shugabanni ne bari su bujiro da abin ta babin shawara sai dai ta babin umarni a babi na mutuntawa tun da sun san ba zaman kanta take ba tana da miji ya kamata a mutunta mijin a biyo daga yadda ta hannu shi kun ga ko ba komai idan ya haka ya san an nuna cewa ya isa amma yana da mantaka wasu su zagau a ce ana gayyata matar ba ta hannun shi ba wannan gaskiyar magana akwai kuskure a ciki don haka ita wannan baiwar Allah ta ji tsoron Allah ta ba su shawara nan gaba su gyara abin su dawo da shi ta hannun mijinta zai fi don a gyara wancan kuskuren kuma wannan jayayyar da ake yace katta je ka haƙura katta je da ya ce katta kai ta haƙura katta kai ya fi ta gaskiya wannan ita ce gaskiyar magana Allah ya samu dace menene hukuncin wadda ta ce mamma na ɗansa ba ce sai a wuri ɗan talakawa ba sai dai ƙwarya ta buwa ƙwarya ta ba ƙwarya to abinda nake jiya mata tsoro kar in dai tana gare ita ma wata ƙwarin ƙwarya ta koma mun ƙwarya ne dan ita mai wannan maganan ba mamaki ita ce daga baya ce kuɗi babanta ba mai kuɗi ba ne ko ba mamaki in ta taso ta samu babanta da kuɗi to baban babanta ba mai kuɗi ba ne daga bayan kuɗi shi ma da matsalar arziki da karewar arzikin abu ne wanda yake hannun Allah shi yasa Allah ya ce Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir da yar mai kuɗi da yar mara kuɗi idan za ta je ɗan ta yi wa aure babban abin da ya kamata ta kalli ma'aunin shine yarinya tana da tabi'a mai kyau tana da addini idan yarinya ta fito gidan da ba kuɗi in tana da ɗabi'a mai kyau tana da addini a ta in yarinya ta fito gidan da yake ɗan wani ce in ba ta da addini ba ta da ɗabi'a mai kyau kar ta bari ɗan ta aure wannan yarinya wannan mu shine shawarar da muke bata idan ko duniya ta ruɗe ta ba ta daina wannan girman kan ba da nuna isa da jiji da kai ina rantsewa da Allah ba za ta bar duniya ba sai Allah ya ajiye wa'azi a kanta irin waɗannan abubuwan ni dai yanzu kafin in bar duniya babu wani abu na Allah wanda Allah bai ajiye min ba na wa'azi irin wannan wanda ban gani ba babu shi gani na gani a gabana na ga mutanen da su ba kowa bane yanzu Allah ya mai da su wani abu a gabana na ga mutanen da suke sama Allah kuma ya dawo da su ƙasa ne na gani sau da aka mutum wannan ya dauke shi ya ɗaɗa shi da ƙasa ya dame shi ke ma kina ganin kina sama gobe Allah zai iya cewa ki dawo ƙasa kuma babu wani mahaluki ne ya hana ki dawowa ƙasa akwai mutumin da ya yi gwamna a nan garin amma na rantsi ga Allah kafin ya mutu ya bar duniya koma zuwa ga Allah gidan shi sai da aka koma ana zoban siyarwa saboda haka wannan duniyar irin wannan rudin kar ku bari mutum irin waɗannan abubuwan su buɗe shi su ainihin wato dame shi mutum abin da ake so ko mai kuɗi ne ko mara kuɗi ne alaƙarsa da Allah fi kyau amma mutum ya zo yin tsira irin waɗannan maganganun ai alama ne na cewa bai da tarbiyya alaƙarsa da Allah kuma ba ta da kyau kuma Allah zai jarraba ta gobe ko jibi ko gata Allah madaukakin sarki ya tsare mu to wanda suka faɗi rashin dacewa shine nake buƙatar dalili ni ne cikin abin da na karanta na san ya halatta mutum zai iya yin addu'a a cikin sallah a sujjada a sallar farilla ko a sallar nafila har ma malam mai ashimawu ya ce an karhanta yin addu'a da ajamanci ga wanda ya iya larasi wanda kuma iya larabcin ba ba komai a kansa da haka idan kina sujjada kamar irin wannan addu'a da muka bayar cewa a karanta ba laifi ki karanta shi a addu'a da niyyar abin da ke tsakaninki da mijinki na matsala Allah ya kawar da shi Allah ya gyara shi ya halaka in ma ba ki iya karantawa ba da larabci in kin san ma'anar abin da muka karanta da hausa ba laifi za ki iya karantawa da ainihin wato hausa sau da haka wanda ya ce a sallan fula ne kaɗai ban da faɗilla to shi muke ban sabakin dalili a ina ya karanta wannan a ina ya ga wannan sannan mutumin da ba shi a amma yana da da ɗaukar ya karanta ko ya wannan matsala ce da malamai suka yi sabani a kanta mutumin da ba shi da tsarki wato mai janaba ko matar da suke al'ada za ta karanta qur'ani ko ba za ta karanta ba a ta malaman mu na malikiya sun yarda cewa illa al-ayata aw ne sai aya ɗaya ko biyu saboda neman tsari ko makamantin haka to mu tambayar da muke yi. mai bambancin qur'ani aya ɗaya da aya biyu da duka yi da haka dalilin da ya halatta a karanta aya biyu ko ɗaya shine dalilin da ya halatta karanta ƙur'ani duka domin qur'ani lokacin da ya fara sauka ayoyi ne suka sauka ba ayoyi guda biyar ba ne ikira bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana من علم اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم a wannan lokacin wayannan ayoyi guda biyar din mai sunan qur'ani sunan a gurin Allah kuma wanda ya kare ta aya a daidai ke da wanda ya kare ta qur'anin ne saboda haka dalilin da ya halatta a karanta aya dalilin da ya halarta a karanta aya da ka ayar da malamai suke kafa hujja da ita innahu laqur'anun karim fi kitabin maqnun la yamassuhu illa al-mutahharun kwata kwata ba ma maganar mutane take ba mala'iku take magana a kan shine lokacin da qur'ani yake lawil mahfuz kafin ya zo zuwa ga annabi muhammad babu wanda yake taba shi in ba mala'iku ba amma ba ana nufin cewa wanda yake da janaba ba zai taɓa ƙur'ani ko matar ta take al'ada ba za ta taɓa ƙur'ani ba ko ba za ta karanta ba shi ake nufi da laya masu illal eh, ba shi bane gaskiya ma'anan ayan Allah ya samu dace wanda eh, ta yi wanka bayan to akwai wani littafi al-mir'at wato madubi dangane da abin da ya shafi hukunce-hukunce na jinin mata ranar alhamis a kofar gidana a can tudun ina wa mata karatu lokacin karatun bejiwa daga karfe hudu muke farawa da kwata haka ko da rabi karfe shida shida da wani abu an tashi shi yasa lokacin da ya zamanto akwai rikita rikita dangane da wannan matsalar wannan littafin yana daga cikin littattafan da zan fara karantawa mata a wannan ainihin wato majalisi da haka matsalar jinin al'ada matsala ce da hatta malamin fuka hau yana daga cikin abin da yake ba su matsala ballantana mutane ga magani. da haka tana daga cikin matsaloli da yawa jaba a kan ƴan uwa mata su sani dan abu ne wanda yake da alaka da su wajen gyaruwar ibadar su ko lalacewar su da haka malamai suka yi magana cewa shi jini na ainihin wato al'ada ba shi da wani ainihin wato lokaci duk lokacin da ya zo mace ta ganshi ta tsaye da ibada in ya ɗauke kawai ta ci gaba akwai wanda suka tsaya a wannan mawdu'in kawai wallahu a'lam Allah ta'ala ya shirye da mu shi kenan da